kimanin mutane 54 ne suka gamu da ajalin su sakamakon tashin bababumai a wurare daban-daban ya auku a garin Maiduguri wannan tashin bom na farko de. ya auku ne tashar baga inda ake haraharan siya da sayarwa da kuma sana'ar kifi da kuma ke da yawan cinkoson jama'a sannan ka samu tashi na biyu da na uku a bakin kasuwar Litinin da kuma bakin tashar motar da ke zirga-zirga da ake kira Borno Express wanda ya halaka wasu jama'an da ta mutane da dama an da ya kiyasin cewa mutane 54 ne suka rasu yayin da 154 suka raunata a cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Mr. Clement aduda. So, then the angels have a and of force. they happen in different locations. tuni dai gwamnatin jihar Borno ta fidda wata sanarwa ta hannun kakakin mai magana da yawun gwamnan jihar wato Alhaji Isa Umar Gusau wanda gwamnan jihar Honorable Kashi Shatima ya Allah wani da wannan harin wanda daga nan ya katse neman zaɓensa sa ke gudana a kudancin Borno don dawowa cikin garin Maiduguri sanarwar ya ce gwamnati Shatima ya kadu matuka jin labarin akwai wannan lamari wanda kuma sha alwashin cewa sai sun ga karshen irin wannan ta'addanci an sake samun labarin tashin wani bam din kuma a daidan gadan Benishek inda aka ce wasu cikin wata motar kirar Gol suka zo suka tare ita wala kuma Maki sun san cewa ai kuna bakin wake ne gama abin da wani gano yake shaida mun ta wayar tarho yadda ai ganewa su yadda wannan abin ya wakana kamar haka ne ba bom bom a kasa sai ya din guda biyu ne a cikin bot a cikin motar duka a cikin a daidan ina ne a Eh, ku kuna tsaya wurin ne eh. kun ga abin da idanunku da gawakin kan kwanta ba kai ba kafa aka dai gwamnatin jihar ta alƙawarin biyan kuɗin magungunan duk waɗanda suka samu raunuka da kuma waɗanda suka jikata sakamakon irin wannan tashin boma bomai wanda ta ce kar jama'a su karaya wajen ganin cewa sun kawo ƙarshen irin wannan lamari. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.